الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام ونسأله تعالى أن يديم لنا هذه النعمة والصلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun gode Allah madaukakin sarki wanda ya halicce mu yayi mu musulmi ya raya mu ya bamu lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ayyuka da muke gabatarwa na ibadu Allah ya sa su zama karbaku Allah ya sanya mana ladan cikin mizani kyawun ayyukanmu karatunmu na wannan littafi arba'unan nawawi yau in Allah ya yadda za mu tashi ne a kan hadisi na goma sha ɗaya a karatunmu na baya mun karanta hadisi na goma wanda hadisin yana karantar da mu ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa shi Allah maɗaukakin sarki tsarkakakke ne gabarin dukkan wata nakasa don haka duk wani abin da yake na tsarkaka da ɗaukaka da girma to ya tabbata ga Allah maɗaukakin sarki baki ɗaya don haka duk wani abin da yake na magana ne ko na aiki ne to Allah ba zai taɓa karɓa ba sai idan wannan abin mai tsarki ne kuma abu ne wanda yake na alkhairi sannan hadisin ya karantar da mu cewa Allah maɗaukacin sarki ya daidaita bayinsa a wurin umarni na aikin bautata mishi hatta kai ga cewa da annaba waɗanda suke manzanni da muminan bayi Allah maɗaukacin sarki ya daidaita su a wajen ba da umarni ta inda yake cewa su ci daga cikin daɗaɗa kuma su yi aiki mai kyau kamar yadda aka ce manzannin su yi to su ma muminai sai aka ce su daga ƙarshe hadisin sai nuna mana cewa shi bawan Allah duk inda yake to yana da bukata da kuma bukatu a wurin Allah maɗaukakin sarki duk lokacin da wata bukatar ta saso to za ga ya ɗaga hannu sama yana roƙon Allah cewa Allah ya mishi kaza Allah ya mishi kaza Allah ya mishi kaza to abinda ake so shi mutum ya sani Shi ne sharaɗin Allah maɗaukakin sarki ya karɓi roƙonka Shi ne ya zamanto kuma irin abubuwan da ya ce maka yi ya zamanto kana yi abin da ya hane ka ya zamanto ka hannu karka ci haram karka sa haram karka yi guzuri da haram idan ya zamanto cinka haram ne shanka haram tufafinka haram guzurinka haram to da wuya ka yi addu'a kuma Allah maɗaukacin sarki ya karɓa matuƙa idan ba ya karɓa addu'an ne dan ya maka istidraji ko kuma wani dalili da Allah ya barwa kansa sani ba to wannan kaɗan kenan daga cikin abin da muka karanta a wancan mako yau za mu tashi a hadisi na goma sha ɗaya hadisi na goma sha ɗaya yana cewa alhadisul hadi ashar an abi muhammadin Alhassan ibn Ali, Ibn Abi طالب sibti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radiyallahu anhuma qala حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح حديث ينا cewa عن أبي محمد alhassan ibn Ali ibn abi Talib an karɓo hadisi daga baban abdullahi a ah, ah, afuwan an abi Muhammad an karɓo hadisi daga baban muhammadu alhassan ibn ali shine alhassan ɗan ali ibn abi Talib yadda Allah ta tabbata a gare shi sibti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jikan manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi wa raihanatihi kuma dan lelansa radiyallahu anhuma da shi alhasan da mahaifinsa ali ibn abi talib yadda Allah ta tabbata a gare su kala yake cewa hafiztuna kiyaye min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi da'ama ya ribuka. ka bar abin da kake kokonto ila ma la yaribuka izuwa ga abin da baka kokonto rahu tirmizi tirmizi ya ruwaito wan nasa'i nasa'i ma ya ruwaito wannan hadisin wa qala tirmizi imam tirmizi yake cewa hadithun hasanun sahihun wannan hadisi mai kyau ne kuma ingantacce zan sake fassara hadisin yana cewa an abi muhammadin an karɓo hadisi daga baban Muhammadu Alhassan ibn Ali shine Alhassan dan Ali ibn Abi Talib dan Abu Talib sibti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi kuma dallelansa radiyallahu anhuma da Aliyu da shi Hassan yaddan Allah ta tabbata a gare su qala yake cewa shi Alhassan hafiztu na kiyaye min rasulillahi daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da'a ma ribuka ka bar abin da kake kokonto ila ma la buka, izuwa ga abin da kuma baka kokonto rahu tirmizi tirmizi ya ruwaito wan nasa'i nasa'i ma ya ruwaito wa tirmizi imam tirmizi yake cewa hadithun hasanun sahihun wannan hadisi ne mai kyau kuma ingantacce to anan idan muka dubi hadisin da farko bari mu somo bayanin hadisin daga ƙarshe bari mu tafi ƙarshen hadisin ta inda shi imamu turmizi yake da imamu turmizi da nasa'i duk suna daga cikin a ashab a kutubu sitta dukkansu suna ciki to shi anan imamu tirmizi da yake cewa hadisun hasanun sahihun hadisi ne mai kyau ingantacce anan za mu somo daga ƙarshe saboda musamman ɗaliban ilimi hadisi mun riga mun sani dai dangane da sihatihi wa yankasi yanqasimu ila thalathati aqsam dangane da ingancinsa ko rashin ingancinsa hadisi ya kasu kashi uku ne a kashin farko akwai su kashe-kashe masu yawa amma dukansu suna shiga ƙarƙashin waɗannan ukun ne ko dai sahihi ko hasan ko da'ifi kuma waɗannan hadisan duka guda uku malamai sun yi bayani menene hadisi sahihi me hasan me kuma da'ifi kowane ɗaya daga ciki yana da matsayinsa hadisi sahihi shine hadisin da ya cika sharruɗa guda biyar akwai ittisalus sanad a ciki akwai adamu shuzuz akwai adamul illa akwai adalatul rawi akwai dabtul rawi waɗannan su ne sharuɗa guda uku na hadisi sahihi duk hadisin da ya cika waɗannan sharuɗa guda biyar to sunan shi hadisi sahihi Shi ne hadisi mafi daraja a cikin dukkanin hadisai idan wajen kafa hujja ne to babu kaman shi za a kafa hujja da shi a abin da ya shafi a tauhidi a abin da ya shafi ibada abin da ya shafi targib da tarhibi duk wannan ittifaqan na malaman duniya gabaki daya in dai hadisi sahihi ne to wannan ana kafa hujja da shi a kome amma shi hadisi hasan shine hadisin da darajarsa bata kai darajar hadisi sahihi ba ya cika sharuɗa guda hudu na sharuɗan siha an rasa guda ɗaya wanda aka rasa kuma ya zama shine dabtu dabtun rawi babu dam a ciki amma sauran sharruɗan gabaki ɗaya akwai to sai a ce wannan hadisi ya zama hadisin hasan to idan ya zama hadisi hasan to an yi ittifaki a wajen malamai cewa duk inda za a kafa hujja da hadisi sahihi to za a iya kafa hujja kuma da hadisi hasan amma dai hadisi sahihi yana gaba da hadisi hasan wa kullu ma an rutbatil a yake cewa wal hasanul ma'ruf turkan wa gadat rijaluhu la kasaihi ishtaharat shi hadisi hasan kenan to anan shi imamu tirmizi da yazo sai ce hadisun hasanun sahihun hasan ne kuma sahihi ne to ya za a yi abu guda ɗaya ya dau siffofin iri biyu bayan wancan daban wancan daban sahihi daban hasan daban amma tirmizi kuma ya ce hasan ne kuma sahihi to ya za a iya zama Hassan kuma ya zama sahihi bayan sahihi daban hasan daban shi ne malamai na hadisi da suka yi bincike sai suka kawo maganganu guda biyu suka ce a cikin malaman hadisi duka malamin da yake haɗa waɗannan siffofi guda biyu ya ba wa hadisi guda ɗaya mutum na farko da ya fara shi ne imamu turmuzi in ka ji kuma imamu tirmizi ya ce hadisun hasanun sahihun to a cikin biyu akwai ɗaya na farko ko dai ya samu hadisin ne ta hanyoyi guda biyu ya samu hadisin ta hanyoyi guda biyu ɗaya hanyar ya cika shuruɗu siha ɗaya hanyar kuma bai cika shuruɗu siha ba ba zabtu ta wannan hanyar hadisin hasan ne ta wannan hanyar hadisin sahihi ne to sai haɗa mishi kofin guda biyu sai ce hasanun sahihu ya same shi ta hanya ɗaya hasan ya same shi ɗaya hanyar kuma sahihi na haka sai ce hasanun sahihu sai malaman hadisi suka ce in hadisin da imam tirmidhi yace mishi hadisun hasanun sahihun ya same shi ta hanya biyu ne ɗaya hanyar ya cika shuruɗu siha ɗaya kuma yana da shuruɗul hasani to duk lokacin da imamu turuzi ya ce hadisun hasanun sahihun to ya fi hadisi sahihi ƙarfi mun gane ba? na mun gane ko? to hadisi hasan sahihun ya fi me ya fi sahihi sai suka ce ko kuma idan ka ji imamu turuzi ya ce hadisun hasanun sahihun to ya samu hadisin ne ta hanya ɗaya amma kuma yana kokonto cikin haddan rawu shin tamu dabti ne ko hafifu dabti bai tabbatar ba in tamu dabti ne to hadisin ya zama sahihi in hafifu dabti ne hadisin ya zama hasan sai ya haɗa mishi sifofin guda biyu duka sai ce hasanun sahihu to idan ta hanya ɗaya ya samu hadisin kuma sai zama yana kokonto akan haddan rawi mu dabdi ne ko kuma khafifu dabdi sai ya ce mishi hasanun sahihu to hadisi sahihi ya fi hasanun sahihu mun gane ko na ce saboda ɗaliban ilimi wanda suka karanta mustalawar hadisi in baka taɓa karanta mustalawar hadisi wata ilba za ka san ina aka dusa da wannan bayanin to amma ba za ce ba za a yi bayanin ba ko ya kamata kowa a bashi min a bashi hakkinsa domin min akwai ɗaliban ilimin da akwai wanda ma sun yi man wannan tambayar kuma wasu suna nan amma lokacin da suka tambaye ni me ya me Hassan Sayyid ban ba su ansa ba saboda a lokacin ba mu karanta hadisin da aka ce Hassan Sayyid ba to amma yau mun karanta shi yasa na yi bayani saboda me na ba su ansan su kenan kenan wanda kuma bai karanta mutsalar hadisi ba kar ya damu ba komai ko ba karanta mutsalar hadisi ba an je lafiya ba tambayin ta ra'ayi ba kai dai ka san farillan sallah ta san so ga ta malam yawwa yawwa ai ba an ce dole sai kowa ya san duka abin da ba zai yiwu ba ma mu ma yanzu da muke faɗan wannan ɗin cewa abubuwan da ba mu sani ba su suka fi wanda muka sani yau kuma han mu tabi lahira haka abin haka za a tafi yawwa kowa dai ya tsaya daidai inda Allah ya tsaye da shi kai dai abin da ake so duk abin da Allah ya baka saninsa ko min yawan shi min kankantansa ka sa shi a cikin aiki shi kenan sai ka ga wani ya yi ɗan kaɗan ɗin in ya yi ikhlasi in kai wasa kai da kai mai yawan sai ka ga ya wuce kama a wajen Allah da haka muna roƙon Allah ya datar da mu ya ba mu ikon kuma aiki da abin da muka sani to wannan abin da ya shafi hadisun hasanun Sayin na faro mun fara ne daga ƙarshe shi kawai mun gama da shi kenan to wannan hadisi malamai suna cewa wa hadal hadis min jawami kalim wannan hadisin yana daga cikin jawami'ul Abin abinda ya kira jawami ulkalim shine zaka ga kalmomi ne waɗanda suke ba su da yawa amma sun taro ma'anoni waɗanda suke masu yawan gaske Wa ma Wa ma wama anfa'ahu lil abdi kai mamaki na kyan wannan hadisin mamakin amfanin wannan hadisin Iza sara alaihi fi jami abwabil ilmi inda a ce mutum zai ɗauki wannan hadisin duk wani fanni na ilimi duk wani babi na ilimi a ce za ka yi aiki da wannan hadisin to amfanin da wannan hadisin yake da shi yana da yawan gaske za mu ga misali kaɗan amma kafin mu tafi wane ne alhassan ibn Ali ibn Abi Talib alkunyansa shine Abu Muhammad baban Muhammad wannan shine alkunyan Al-Hasan amma sunan shi shine Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma da shi da mahaifinsa yaddan Allah su tabbata a gare su shi Al-Hasan yana daga cikin sigarus sahaba yana daga cikin sahabbai yara ƙanana waɗanda ba su da yawan shekaru a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin me an haife shi ne hijira na shekara uku annabi ya yi hijira bayan an yakin badar ne ma aka haifi ah, sayidina hassan ibn ali hijira tana shekara uku aka haifi sayidina hassan ɗan ali Ka ga kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi hijira ya shekara goma ne a madina an shiga ta sha ɗaya ya koma zuwa ga Allah kaga bayan shekaru uku kaga shi sayyidina Hassan dan Ali ya rasu ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a lokacin bai cika shekaru takwas a duniya kaga annabi ya koma ga Allah shi yana karami ma ke bai cika cikakke shekara takwas a duniya ba annabi ya koma kaga yana daga cikin sigaru sahaba kenan ƙanana ƙananan sahabbai a wajen shekaru aka ce lokacin da aka haife shi shi mahaifinsa sayyidina ali ya so ya sami shi suna harbu ne har yaƙi saboda me aka ce saboda shi sayyidina ali mutum ne mai san yaƙi to sai yana so ya sa wa ɗansa suna ne har. sai aka yaya ya ce shi ya ce annabi ya ce ina yara me kake so ka sami suna ya ce ni ina so in sami suna harbu wato yaƙi sai annabi ya ce sammaituhu hasan na sa mishi suna hasan amma akwai ruwayar da ta ce da suna biyu shi ya ce zai zaɓa ko wannan ko wannan ya ce in ban sa mishi harbu ba zan sa mishi hamza ai duk dai gidan ne ko ba ga duk dai yaƙin ne ai yawwa ka san sai na hamza ai ko amiru shuhada shugaban shahidai duk wani shahidi yana yana kasan hamza ne kuma a lokacin da hamza yake nan ba wannan miji da zai iya tasowa ya ce gashi a gaban sojojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda ga hamza su ma kafiran su sani sa suke shi kadai ne sahabin da an tafi yaki yake sa yake sa gashin jimuna a kirji shi kadai a cikin sahabbai a zamanin wancan lokaci duk lokacin da ka zo fagen fama in za a yi yaki duk mutumin da kaga ya sa gashin jimina a ƙirjinsa to sai wanda ya san shi ma yadda da kansa ne zai iya tunkaransa yana gaya maka kansa kenan ba daidai nake da kowa ba sai na hamza kenan to shi in an tabi yaƙi yana sa yana sa gashin jimina a ƙirjinsa saboda sadauki ne duk inda ya tunkara kawai sharewa yake to kaga kenan sayyidina ali da ya kwaɗayin ya sa wa sayyidina hassan hamza duk dai saboda wannan abin saboda jarintaka irin na sayyidina hamza duk da cewa dai shi sayyidina hamza dan uwa yake a wajen mahaifin mahaifin sayyidina ali kani yake a wajen shi to amma da annabi ya zo ya ce ina yare ya ce gashi me kake so ka sa mishi ya ce hamza ko harbu sai annabi ya ce sammai tuhun hasan na sa mishi suna hasan shi kenan magana ta ƙari annabi ya sa wa ali suna sai na ali ya fi son sunan da annabi ya sami shi fiye da wanda mahaifinsa ya sami shi. to ina ga kuma ya sa wa ɗan shi magana ta ƙari tun da ya sami shi hasan sai na ali ce to sunan shi hasan to haka aka yi ma lokacin da aka haifi ƙanin sayidina hasan ɗin shine sayidina husaini ɗan sayidina ali sayidina ali sai so ya sa mishi jafar ko kuma harbu har yanzu dai harbun ya tana nan a zuciyarsa sai bai janye ba annabi ya ce ina yaro ya ce gashi me ya ce ya ce ina son sa mishi jafar ne ko kuma ko kuma harbu sai annabi ya ce sammaitu Husai. na sa mishi suna Shi shikenan sai sunan husain ya zama me ya zama sunan shi Shi shikenan dan haka kenan shi sayyidina hasan wannan suna annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya sa mishi sunan ba mahaifinsa sayyidina ali ba aka ce shi sai na hasan din nan ya yi kama da manzan Allah sosai sosai sosai ya yi kama da manzan Allah aka ce wata rana sai na abubakar da shi sai na sun yi sallar la'asar da suka yi sallar la'asar sai suka fito tare tare suka fito da sai na abubakar da sai na ali sai za su tafi suna tafiya sai suka ga shi sai na hasan din a cikin yara suna wasa sai sai na abubakar ya sunkuya sai ya dau na hasan din sai ya ɗora shi a nan dinsa da ya dora shi a kafadansa sai yana cewa kuma suna tafiya tare da da baban fa kenan sai sai na abubakar yana cewa shabihun nabiyyu laysa shabihun bi yana cewa ka ga mai kama da annabu ba kama da ali ba yana yi wa yaron wasa yana ce mi shabihun nabi laisa shabihun bi ali ka ga mai kama da annabi ba kama da ali ba da sai na bakar yake faɗan haka sai sai na ali ya kawo da fuska yana ta murmushi yana ta jin daɗi ai abin daɗi ne yana cewa ka ga kama da annabi ba kama da ali ba to wannan malamai suke cewa shi sayyidina hasan ya yi kama da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosai sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ƙaunan shi sayyidina Hassan ɗin nan ƙauna sosai akwai Usamatu ɗan Zaidu wata rana yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan ruko ni ya ruko Hassan in ya rike mu mu biyu haka sai ka ji ya ce Allahumma inni uhibbuhuma Allah ina gaya maka yaran nan ina ƙaunansu fa ahibbahuma Allah ka so su in ji usamatu dan zai shi usamatu dan zai dan dan gidan manzon Allah ne shine zaid ibn harisata zaid ibn harisata dan gidan manzon Allah ne saboda asalin sa bawan na na khadija ne asalin sa bawan na na khadija ne to sai kasance na na khadija ta kyautar wa manzon Allah zaidu annabi kuma ya yanta shi da ya yanta shi kaga ya zama yaransa kenan qur'ani ya ma yi bayani ko ya yi bayanin komai game da tsakanin zaidu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi zaidu bin harisata shine ya haifi usama bin zaidi zaidu to shi zaidu din nan annabi inkiyan shi a wurin manzon Allah shine hibbi rasulullah inkiyan zaidu kenan masoyin manzon Allah to da aka haifi usama kuma shi kuma sai ana ce mishi hibbi ibnul hibbi masoyi dan masoyi don haka annabi kuma a cikin gidan annabi shi usaman nan ya taso akwai wasu kananan yara irin su anas irin abdullahi dan abbas irin su usamatu da su su hasan da husainin kananan yara ne wanda duk a cikin gidan manzo Allah suka girma manzo Allah yana kaulansu sosai shi wannan usaman na na aisha take cewa ai ni ban san kaunan da annabi yake wa usama ya kai haka ba sai wata rana ta ce da shi sayidina hassan din da shi usama lokacin suna ƙananan yara sai suna wasa irin ƙirinen yaran nan sai shi usama su ɗan zai sai ya faɗi a dokin kofa sai ya fasa goshi sai goshinsa ya fashe sai na jini suna zaune da manzo Allah ita na Aisha sai manzo Allah ya ce na Aisha tashi ki daga yaran nan ki share mishi sai ta ce tashin da zan yi sai annabi sai ya takaita saurina saboda ƙaunar da yake yi wa usamatu ɗan zai sai ya gana takaita sauri kafin miƙe shi annabi ya miƙe ya je ya ɗaga yaron da ya ɗaga shi jinin na zuba na nasha ta ce sai na ga annabi ya sa bakinsa yana tsotse jinin da bakinsa sai ta ce a ah, ashe ƙaunar da maza Allah yake wa usama har ya kai haka ai ban sani ba sai yau to su waɗannan yaran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ƙaunansu sosai shi yasa shi Usaman yake ba da labari yake cewa annabi ya kasance kan rike su da shi da sayyidina Hassan in ya rike su sai ce Allah waɗannan yaran ina san su Allah kai ma ka so su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi Al-Hasan wal Husayn sayyida shababi ahlil janna da alhassan da Hussein su ne shugabannin samarin 'yan aljanna wannan yana daga cikin manakitin shi kenan shi sai na Hassan shi da shi kaninsa husain su ne shugabannin samari na 'yan aljanna sannan shi sai na Hassan dinnan ya ɗibi halayya dewa irin halayyan kakansa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da farko akwai halayya irin na kyauta ya ɗibi halayyan kyauta a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai yawan kyauta hannunsa a haka yake yana yin kyauta irin kyautar mutumin da baya tsoron talauci haka yake yi duk abin da ya zo hannunsa annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya bayarwa ga baki daya to sayyidina hasan ya kwashi irin waɗannan dabi'u a wurin kakansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce wata rana sayyidina hasan yana masallaci yana sallah sai ga wani mutum a gefen shi ya ɗaga hannu yana roƙon allah yana cewa ya allah ina roƙonka ka bani dinare dubu goma yana faɗa har addu'ar tashi tana fitowa sai na hasan da ya ji addu'an da yake yi da ya tashi kawai sai ya tafi gida sai ya ɗebo dinare dubu goma sai ya ba wani sai ya ce je masallaci zai ga wani mutum mai kama kaza mai kama kaza ya ba shi dinare dubu goma na ya ce wani bawan Allah ne ya ce a kawo mishi amma karka ce in ji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hmm. mu na'am na'am to shine aka ce shi sayyidina Hassan sai ya dauko wannan kuɗi sai ya ba wani yace kai mishi shiken na yace kai wannan bawon Allah sadaka amma kar ya ce shine ya aiko shi to kaga wannan yana tabbatar da me yana misalta qur'ani kenan dan qur'ani abin da yace in tubudu sadaqati fani imahi wa in tufuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khairul lakum idan za ka yi sadaka na nafila sai kai a bayyane ƙur'ani ya ce babu damuwa wa in tukfuwa wa tutu halfuƙara fa huwa lakum amma da za ka tashi yin aiki sadaka na nafila sai ka ɓoye ka bayar ma hannun hagunka bai san abin da daman ka yi bayar ba to wannan shi ne fi alheri a gare ka to abin da shi sai na hassan ɗin ya yi kenan aka ce wata rana kyautarsa akwai wasu mutane za su tafi makka jama'a ne waɗanda suke masu yawa sai suka biyo ta madina sai suka shigo suka mishi sallama suka ce za su tafi aikin maka ne da suka fita sai ɗibi dinare ɗari hurhudu ya bayar ya ce kowa a cikinsu a bashi dinare ɗari hudu da aka kai musu sai suka dawo wajen shi sai suka ce ga kyauta an turo an ce ya ce a basu amma fa su suna shaidar mishi fa su mawadata ne fa suna da wadata da ba sai ya ba su wannan ba sai sayyidina Hassan yake ce musu la taruddu alayya ma'rufi wannan kyautayi da na muku kar ku ce za ku dawo mun da shi inna allahu yubahil malaikata bi ibadihi yawmal arfa Allah madaukakin sarki yana yi wa mala'ikunsa alfahari da bayinsa da za su tsaya a ranar arfa don haka ina bukatar in kuka tafi can arfa ɗin ku tuna da kyautayin da na yi muku ma ku saka na a cikin addu'a a filin arfa don haka bai karbi kyautan ba kyautan da shi ya ba su sai ya roƙe su akan eh lalle cewa su karɓa, shi kenan sai suka karɓa. Sai na Hassan aka ce mutum ne wanda yake ya auri mata dewa a rayuwarsa ya auri mata budurwaye guda casa'in mata casa'in ya auri wanda ya aure su ne a budurwa ya auri guda casa'in akwai hadisi duk da cewa malamai sun ce hadisin za'ifi ne to amma hadisin an ruwaito shi ta hanyoyi masu yawa aka ce sayyidina ali mahaifinsa da ya ga irin auren da yake ta yi har sai da ya shela wata ran yake cewa la zawujun hasana kar ku sake ba wa ɗana hasan mata muna ji suka shi sayyidina ali ya yi shela ga ya kar wani ya zaki ba wa ɗana hassan aure sai wani mutum ya ce wa sayid na ali ya ce wallahi lanzawu jannahu wallahi in ya nemi auren ‘ya'yanmu mu kuma za mu baki fama radiya amsaka wa ma kariha ɗallaka wacce muka aura mishi in ya ga yana so ya riƙe ta in ya ji ba ya santa ya sake ta in ya ga wata kuma za mu ƙara mishi jinin manzo Allah Eh? jika manzo Allah zai ce yana san yarka wai dan kana tunanin gobe zai sake ta sai ka ki bashi ai kai bari ai bashi za ka yi wata kilin ya aure ta kan ya sake ta a samu zuriya ko ba ka ba Shi nan kun hada jini da manzo Allah Allah ya sa mata saki ko ɗari ne in ana yi amma dai kai Allah ya sa kuka hada jini da manzo Allah ba kai riba ba ai kai riba shi yasa mutumin yace wallahi in zai aura so 100 ya sake in yace yana so wallahi ku kuma za mu bashi kaga wanda suka san daraja manzo Allah ina fata mun gane to aka ce shi kuma sayyidina Hassan nan da kake ganin sa jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi mutum ne kuma da Allah bai kawata mishi son shugabanci a rayuwarsa bai damu da shugabanci ba ko kada akwai maganu da yawa wanda in dai ba wai za a yi magana ne zalla a kan shi ba zai yi ma a yi su ba aka ce akwai wata mata haitamiya matarsa ce tana ƙarƙashinsa ranar da aka yi mishi a bayan an kashe mahaifinsa sayyidina ali aka zo aka yi mishi a akan cewa shine khalifa da ya shiga gida sai matar ta ce mishi matarsa sai ta ce ina ina taya ka murna bisa halifanci da aka baka sai ce wato kenan yanzu kina gaya mun kina murna kenan da kashe babana da aka yi ka ji abin da ya gaya mata domin da ba a kashe mahaifinsa ba shi da bai zama mai khalifa ba to da ta ce tana taya shi murna sai ya ce wato kina murnan an kashe mahaifina kenan to na sake ki saki uku sai sake ta saboda shi shugabanci bai damu da ita ba shugabanci ba ta ɗaɗa shi a ƙasa ba amma da ya sake ta sai ya sake aiwatar da wani karatu da nasiha da karantarwa irin na alkur'ani da ya sake ta sai ya samo dinare dubu ashirin sai ya ce a bata saboda me ƙur'ani ya ce in ka saki mata fa uhun ka ji yadda ita min daɗi in ka saki mata ka haɗa mata da wasu 'yan abubuwa da zai san sassanya ya mata min wannan zafin sakin shine da aka kai mata wannan dinare dubu ashirin ɗin shine take cewa mata'un qalil min habibin mufarikin ta ce cewa wannan ɗan abu jin daɗi ne ɗan ƙanƙani ɗan za a kwatanta kuma da masoyin da na rabu da shi tana son shi tana ƙaunar shi to amma idan Allah ya kaddara abu dole sai ya faru da ta san haka zai faru ai da bata faɗa ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa a lokacin sayidina hassan jika manzala sallallahu alaihi wasallam yana yaro annabin ya ganshi yakan ce inna ibni hadha sayyidun wa sayuslihu Allahu bihi baina fi'atayn azimatayn min almuslimin annabin ya kalli sayyidina hassan sai ya ce kun ga yaron nan nawa kun ga dan nan nawa shugaba ne da sannu Allah zai daidaita tsakanin wasu ƙungiyoyi manya-manya guda biyu na musulmi sanadiyar shi Allah zai daidaita to wannan ya tabbata bayan kashe mahaifinsa da aka kashe mahaifinsa sai shi aka mishi mubaya da aka yi mishi mubaya a matsayin cewa shi ne yanzu khalifa kuma dama shekaru biyar da sayidina ali yayi a matsayin khalifanci an shekarar biyar din ne ana rikici tsakanin mutanen kufa da mutanen sha shi sai na yana kufa su mu'awiya suna suna sha rikici aka dinga yi a tsakanin musulmi an yi yaƙi ba ɗaya ba ba biyu an yi ta jamal an yi siffai yanda musulmi suka mutu dukkansu ɓangarori guda biyu ba inda ba a mutu ba to shi kuma sai na hasan baya son wannan rikicin shi yasa da aka zaɓe shi aka ce shine khalifa da ya wata shida Shi kenan sai ya aika muawiya yace yana so su haɗu a wuri kaza su yi mufawata shine su tattauna da suka zo suka haɗu sai yace muawiya yace ni fa wannan rikicin da ke faruwa tsakanin al'umman musulmi ya ishe ni ni ba na so in dai akan shugabanci ne to ni fa ba na son wannan rikicin zan sauka in baka amma da sharadi me sharuɗa sai zubo mishi sharuɗa akwai sharuɗa da yawa daga ciki yace in Allah ya kaddara kai kar gane mutuwa to ni zan Muawiya kuma ya yarda da sharuɗan duka sai sai ya sauka lokacin da za a mishi mubaya sai da ce wa mutane ni in za ku mun mubaya sai da sharadi ɗaya, duk inda na cusa kai na kuma za ku shiga suka ce mun yarda shine ni ka shi yasa da ya zauna suka yi sharaɗi da mu'awiya ibnu abi sufyan sai suka daidaita ya ce zan sauka in bar maka amma ga sharuɗa na mu'awiya ibnu abi sufyan ya yadda sai ya sauka sai ya baro mu'awiya ya fito ya ce mutane da za ku zabe ni khalifa mun yi sharaɗi da ku suka ce eh ya ce to ga khalifa sai nuna mu'awiya shi kenan tun daga wannan ranar aka zauna lafiya shekaru goma sha tara ko shekaru ashirin da mu'awiya yana khalifanci ba kashe musulmi ko ɗaya da sunan wai rikici tsakanin musulmi da musulmi sai duniya amu jama'a ma ake cewa shekara amu jama'a sai aka samu me haɗin kai duniyar musulunci sai ta koma ta ɗinke duk ba sauran rikici wasu daga cikin mutane akwai wanda suka zo suna lefa shi akwai wanda ma suka zo suke cewa sayyidina hasan muzillul mu'minina mai kaskantar da mu'mine yace wallahi ban yi haka ba sai dan kajinin ku yanzu ba domin in nace zan tabbata akan shugabancin abin da ya dinga faruwa tsakanin mahaifina da muawiya shi za ta ci gaba musulmi su ta mutuwa dan haka in akan wai in shugabanci ne jinin musulmi ya ta zuba gara in sauka daga shugabanci kaga maganan da annabi ya faɗa cewa wannan ɗan nawa shugaba ne kuma da sannu Allah zai daidaita tsakanin wasu ƙungiyoyi na musulmi manya-manya guda biyu sanadiyansa sai Allah maɗaukakin sai sarki sai ya tabbata an tambayi sayyidina Hassan aka ce me za ka iya tuna wanda kai ka haddato daga wajen kakanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce zan tuno wasu abubuwa guda biyu me da me sai ce akwai wata rana na ɗauki dabino ashe dabinon na sadaka ne ni ban sani ba ina yaro sai na jefa a bakina jefa da zan yi a baki kawai ashe annabi ya gani da annabi ya zo ya sa hannunsa a cikin bakina yana ƙoƙarin kwakullo dabina da yawun da komai annabi ya fito da dabino da ya fito da shi sai ya ce mu mutanen gidan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sadaka ta haramta a gare mu ba cin sadaka yace wannan abun ba zan taba mantawa ba annabi mun yi haka ni da shi ina karami yace kuma daga cikin abin da zan tuno wanda na samo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da'a ma yaribuka ila ma la yaribuka yace wannan ma na kiyaye daga wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to anan malamai sai suka kasa hadisin gida uku nan da aka ce sibti rasulillah sallallahu alaihi wasallam wato aka ce sib shine dan yarka dan yarka shine sibtu amma dan danka hafid ake ce mishi a larabci amma kaga mu a Hausa kawai jikan ko da yake akan bambance sai a mada ƙari za a ce jikan daji da jikan gida jikan daji shine dan yarka jikan gida kuma shine dan danka to amma su larabawa kalma ɗaya kawai haka ce sibtu shine dan yarka jikanka na wajen yarka dan danka kuma sai a ce hafid shine jikanka to raihana shine dan lele dan lele ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi hasan kuma ko a Hausa aka ce wani dan lele ne ka san abin da ake nufi ko to akwai abubuwa da yawa da suka faru tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi wanda zai tabbatar maka da cewa lalle shi sayyidina Hassan lalle dallele ne a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wata rana annabi yana kan mumbari yana huduba kawai sai ga Hassan da Hussein sun taho annabi yana mumbari yana huduba sai ya bar huduba sai ya sako da ya sako sai ya zo sai ne sai rungume su da ya rungume su sai kuma sai ya koma abin nan ɗin sai ya koma bari da ya koma mun bari sai ya ce ina ma amwalukum wa auladukum fitina annabi ya ce ‘ya'yanku da dukiyanku fitina ne kun ga waɗannan yaran ina mun bari ba ina hudu ba amma da na hange sai na ji ba zan iya haƙuri ba sai barin hudu ba ya sauko ya me ya rungume su wannan zai tabbatar maka cewa eh lallai Hassan da Hussein 'yan lele ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sallah yi sujjada Hassan shi kuma yana ƙarami, kawai sai zo ya hau bayan manzan Allah kuma annabi ya riga yi Ya yi sujjada annabi kawai zauna a sujjadarsa aka daɗe, aka daɗe, aka daɗe. sai wani sahabi sai ga kai Daɗe wannan ya yi mai. sai sai ya daga kai da ya daga kai kawai sai ya ga yaro akan bayan manzo Allah sai da yaron ya gaji da zaman shi akan bayan manzon Allah sannan ya sauka sai da ya sauka tukuna sannan sai annabi ya taso daga sujada da ya taso daga sujada aka yi sallah aka idar sai wannan sahabin ya ce ya lalla.' da kai sujada na ga sujada fa ta ita kare shi sai na tashi da na tashi sai na ga yaro a bayanka sai na koma sujada sai annabi ya ce eh na bar shi ne ya biya bukatansa yanda ransa yake so sai da kuma ya gama biyan bukatansa yanda ransa yake so ya sauka sannan sai na dago sai wannan sabon sai ya ce wa sayyidina hasan sayyidina hasan yana yaro ba sai ya ce ni'mal markabu rakibta ya walad yace kai yaro ka madalla da abun hawan nan kai da ka hau sai annabi ya ce wa ni'imar rakibu huwa kaji ba shi sahabi ya ce ka yaro madalla da abun hawan nan da ka hau sai annabi ya ce madalla da mai hawan shi ma an gane don haka manzala salasin ya nuna maka cewa shi sai na hasan ɗin shi ma ɗan lelan ne sannan kuma shi ma mai darajar ne shi ma shi annabi mai daraja ne shi ma yaron kuma shi ma yana na shi daraja ina fata mun gane wannan to wannan shine raihanati yake nan akwai abubuwa da yawa da suka faru a tsakaninsu da suke tabbatar da haka to sa da yake cewa da ama ya ribuka ka bar abin da kake kokonto ila ma la ya ribuka ka koma zuwa kan abin da baka kokonto waɗannan jimloli guda biyu amma duk wani abu da ina al'amarin addini za ka iya sa wannan maganan a ciki a kowane ɓangare duk wani abu da ya shafi addini wannan jimlolin guda biyu shi ya sa aka ce manzala Allah sallallahu alaihi wasallam jawami kalim ne da shi zai magana ɗan kaɗan amma kuma ma'anansa ba za su iya ba za su kare ba shi ne malamai suke ce waɗannan jimlolin guda biyu da'a ma yuribuka ila ma la yuribuka ka bar abin da kake kokonto ka koma zuwa kan abin da baka kokonto aka ce duk inda kake so ka sa wannan maganan a album da ya shafi sha'anin addini wallahi ka sa shi zai shiga in ibada ne zai shiga in awalu shaksiya ne zai shiga in mu'amala ne zai shiga malamai suka ce misali mu ɗau ibada alwala ce alwalarka ce ta warware shikenan bayan alwalarka ta ware ka tabbatar da alwalarka ta ware daga baya ka zo kai sallah amma bayan haka sai ka soma kokonto shin ni dai na tabbatar alwalana ta ware dan naje nayi fitsari ko bayan gida to shin lokacin da naje nayi fitsarin nan na sake sabuwar alwala ko ban sake ba kafin yi sallah sai ka soma me kokonto to anan malamai suka ce abinda za a ce maka kawai a shar'ance sai a ce da'a ma ya ribuka ila ma la ya ribuka ka bar abinda kake kokonto ka koma kan wanda baka kokonto me baka kokonto shine alwalanka ya ware dan ka tabbatar ka yi fitsari me kake kokonto shine ka yi sabuwar alwala ko baka yi ba to wannan ajiye shi a gefe ma'ana kawai ka je ka sake alwala kawai ka sake sallah kaga ya shiga ibada kenan ya riga ya shiga ibada suka ce mutum ne yayi alwala yayi sallah sai yana shakka shin bayan alwalar yayi kari ko bai yi ba kai alwalanka har ai sallah sai ka zo kana tunanin a ah, shin da nayi alwalan nan nayi hutu kafin sallah ko ban yi ba kaga nan asali shine kana da tabbas kayi alwala amma ba ka da tabbas ɗin kayi kari to ka riƙe tabbas shi ne kayi alwala na yi hutu ko ban yi ba ko kwanto ne wannan ka watsar da shi da amma ya ribuka ila ma la ya ribuka najasa ya taɓa jikinka ka tabbatar najasa ta taɓa sai ka je ka sa ruwa sai ka wanke sai ka soma kokonto shin da na wanke ya wanku ko bai wanku ba to ka kana da tabbas najasa ta taɓa amma yawon ku ko bai wanku ba wannan baka da tabbas to sai ka bar wannan kokontan sai ka dau abin da ya tabbata me ya tabbata shine najasa ya taba ka ka je ka sake wancewa kawai da amma ya ribuka ila ma la ya ribuka wannan abin da malamai suka ce kenan an je an daura aure an tashi da aka daura aure aka tashi sai aka zo ana shin wai shin wanda ma suka halarci daura auren adalai ne ko ko ba adalai ba a'a kaga sharadi in za a ɗaura aure dole shedun su zama me adalai sai aka zo na ai ba adalai bane ai duk yan gari ne ma kaza kaza a yan gari to lokacin da aka daura ba a san cewa yan gari bane ai tunda lokacin da za a daura an yadda cewa auren zai dauru da su to aure ya dauru kawai ko yan gari ne ko yan daji ne ko yan ina ne aure kawai ya riga ya yi a bar abin da ake kokonto a koma kan me wanda wanda ba a kokonto ka zo za ka yi sallan azhar kana cikin sallah sai ka soma tunani a ah, wai shin wannan raka'a ta uku ne ko ta hudu kaga uku ce ko hudu ka kana da tabbas cewa uku ne amma hudu ne ko ba hudu ba ta hudu ne ko ba ta hudu ba ne a nan sai ka shiga kokonto malamai suka ce sai ka ɗauko wannan hadisin da amma ya ribuka ila ma la ya ribuka wanne ne ba ka kokonto ne uku wanne ne kake kokonto ne hudu to ka watsar da hudu sai ka bar sallanka a matsayin raka uku uku sai ka kawo ta hudu amma maza malikiya suka ce in kai haka za ka yi jadan ba'adi in kai ba'adi shi ke nan magana ta ƙari idan da wannan raka'ar da kake tunani ta uku ce sai ta zama da gaske ashe ta uku ne sai ka ƙaro ɗaya kaga ka ya cika hudu kenan to wancan sujadan ba'adi da kai ka je jefu shedan da shi in kuma ashe ta hudu ne sai ka sa ka batta ita ta uku ko kaga in ka ƙaro ɗaya kai raka'a na biyar in kai ba'adi ba a diya mai da sallar shafa'i ba kai wuturi ba sallan ka yi? da ma ya ribuka ila ma la ya ribuka yaro ne aka zo za a yi aure sai ana cewa ai wance ta shayar da shi ka san shayarwa yana haramta abin da dangantaka ke haramta sai aka zo ana cewa to ai ya tsotsi nonanta so hudu ne sai suka ce a ah, so biyar ne dama kuma musul hadisi ya ce tsotso biyar ne yake haramta ne aure sai suka ce ai so hudu ya tsotsa suka ce ai so biyar to ana da tabbas ya tsotso hudu amma biyar ana kokonto don haka in yadda zai aura akwai aure in ita zai aura ma akwai aure sai a bar abinda ake kokonto sai a koma kan abinda da ba a kokonto shi ya yasa malamai suka ce shi wannan hadisin ba inda ba zai shiga ba duk bangaren rayuwa da ka sani na sha'anin addini wannan hadisin zai shiga kuma zai yi aiki sai malamai suka ce amma wannan hukuncin fa idan kokonto bai zama wa mutum wasuwasi ba menene wasuwasi wasuwasi shine abin ya zama maka al'ada ne kawai a salloli guda biyar a azal la'asar magariba isha asuba duk alolan da kai sai kayi tunanin kaman alolan ba ta yi ba duk sallar da kai sai kayi tunanin kaman ta yi ba to ya zama wasu wasuwasi in ya zama wasuwasi shari'a ya ce wal musuwisu wasu waswasata wala ya yati bima shakka wannan kawai watsar da shi ake ba amma aiki da shi in ya zama mutum wasuwasi ya zama kaman larura kenan ya zama rashin lafiya to wannan ba za a ce wai kai da ama ya ribuka ila wannan baka da lafiya ne sai a ta ya ka da addu'a Allah ya raba ka da irin wannan waswasin amma kawai abin da za a ce maka ko da ka ji zuciyanka yana maka je ka dawo ka ci gaba kawai ka yi abin da ka sa a gaba kar ka dawo to wannan a takaice kenan da malamai suna ce ashakku idza kasura fala ibratala kokonto in yayi yawa to ba a waiwayawa a kalle shi wannan watsar da shi kawai ake yi ta wannan a takaice kenan abin da wannan hadisi yake karantar da mu kuma insha anan a nan tsaya da ikon Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada da muka yi kuskure Allah maɗaukin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa